الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله لا مشكله إن مكتئة جياء za mu tashi نوى ta nawa aya ta ta shi da kun? شو مالا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم rajin الرحمن الرحيم kamar da yadda muka sani ita sura na gabatarwa wato suna abin da ke karantarwa kwarin kullace-kullace amintattu tsake tsakanin mutane da kuma abubuwan da suke faruwa wato bayan abin na mutane din halin rayuwa kawai nan yawa to na gan shi ai ya lamu na zahira raminar hayatun duniya aiwa da Allah to Wa'adala alƙawarin Allah masdar badalu min al-lafzi bi fi'li wal aslu wa'adahumullahu an-nasra Allah yayi masu alƙawarin cin nasara la yukhlifu Allahu wa'adahu bi Allah bai saba alƙawarin shi walakin aksar an-nas yawancin mutane sune kafirai yawancin mutane sune kafirai la ya'lamuna ba sanin wannan ba sanin alƙawarin Allah wa'adi ga alƙawarin Allah ta'ala madaukaki bi Sirri da taimakon shi da taimakon su na ya lamuna su kafirai abinda suke sani kawai ya lamuna zahira min alhayati duniya suna sanin bayyana ne na rayuwar duniya ai ma'aisha rayuwar duniya Minat tijara na kasuwanci wazzara'a da kuma noma walbina da gine-gine walgiras da kuma shuka da shewa gairi zalika da wayin wannan sun iya wannan tun da abin tukarin kenan wani ma'an la'akarta masu game da lahira hum gafilu na gafalallu ne ya da tuhum takidin wato don karfafawa ai irtibadin bayana adamil ilmi don kullawa tsakanin rashin ilimi mai rashin ilimi wa huwa shi ne jahilci wa wujudihi wa muradihi da kuma samun ilimin da kuma abin da ake nuni da shi la farqa bainal jahali ba banbanci tsakanin jahilci wal ilm da ilimi amma allazi la yatajawazu dunya wanda bai tsallake duniya wato ilimin da aka yi ga ilimi ne amma bai tsallake duniya inda idan wannan ne wallahi to ba zai makaranta gainan wa kauluhu magana shi zahirar minar hayati duniya ya ce bayyana kawai na rayuwa duniya yufidu wannan yana amfanarwa da duniya zahiran cewa babbaɗina cewa shi ita ma duniya akwai bayyananta akwai baɗininta akwai bayyane akwai boye fa zahiruha bayyanan duniya ma yariful juhalu wanda jahilai suka sani mina tamattu'i bi zakharifiha shine jin daɗi da ƙawa irin na duniya wata na'umi da ni'ima wato a ci abinci bi malabiya a ci mai daɗi a sha mai daɗi kuma a hau mai daɗi a kwanta guri mai daɗi wa ba amma ita kuma boyen duniya wa hakikata da kuma hakika abinda ake nufi da duniya annaha mujazin ilil akira wato gurin za a tsallaka ne mutum ne ya zo ne kan hanya zai tsallaka kawai zuwa lahira saboda haka ya tazawwadu min al'aqil kaga wanda zai tsallaka hanya sai ya duba hanya wanda zai tsallaka titi sai ya duba hanya kenan nan kamar guri ne mutum ya zo zai tsallaka daga nan zuwa can kawai mu ga ma duniya ko mu ci tsallaka lahira kaga mutum zai shirya dan kada mota ta kare shi ma ko a hanya ne saboda haka nan su musulmi masu imani suna da irin wannan za su tattali al'alim bi da'a wato ilimi wanda yake shine yadda yin da'a wal a'mali salihah da aikin nagarta wato ma mm, ilimi ita bayanan duniya Bayyanan duniya su ne kamar yadda aka faɗa nan a yi gida a yi mota a ji daɗi amma ba baɗininta ita duniya ɗin kun ga tana da amfani mu a gare mu amfanin duniya ga ilimi na hakika shine mutum zai tattali don zuwa lahira kun ga nan zama da na duniya ka yi daɗe ka shekara ɗari biyu kana ci kana ana kana gurzawa ko to shekara ɗari biyu zuwa lahira in ka je lahira kuma a kabari kwana nawa za a yi Allah ka ya sani yanzu ko ba komi wayanda suka mutu kahin mu zo labarin can baya da ake cewa nan muke karantawa yanzu an yi wane ne an yi wane ne ga annabi waye ga annabi waye ga waye su waye sun yi kaza sun yi kaza ga abin da aka yi musu shin duk suna kabari shin wai zaman su shekara nawa yanzu wallahi wannan abin akwai ta da hankali mu kula mu zama mutane masu hankali yadda za mu yi ƙoƙari mu yi aiki da lahira to shi kuma bai wa sai da ilimi sai mu ta ƙoƙari mu nemi ilimi wanda ilimin nan kuma wato na addini ilimin nan wajibin mu ne yanzu mu tashi gaskiya mu ƙara neman ilimi Dan yanzu gaskiya rashin ilimin nan na addini ya sa da yawa za ka ga shugaba shugaba ne amma bai da ilimin addini don haka bai san yadda zai tasarrufin wasu abubuwa ba don haka nan Allah dai ya shirya da mu amma masu tasowa ko kuma abin nan a ta ilimin nan ilimi na addini ga ilimin ka na zamanin shi dama kun gashi gashi dama guda biyu ne ya na zahiran minar hayati duniya zahiri na rayuwar duniya in kun san wannan ka san wannan ka iya shuka ka yi waye ka zama injiniya ka zama wani ne duk wannan ka ji abin da duk za ka sai ka yi in kai yi sa'a wanda ya sa in yana da ilimin addini sai ya jawo da wancan ilimin nashi na duniya sai ya ja ya tattali zuwa ga lahira sai ya koma lahira shi shi hani'a yawanci abin da yake faruwa ka yi ilimi na rayuwar duniya amma ba ka da ilimin addini ba ka san yadda za ka bi allah yadda ya kamata ka samu lahira ba to wallahi sai mutum ya je gane kuren shi zuwa lahira ne ina gaya muku ko mama ina gaya muku kuma kun sani yanzu dai a ce kawai je a turbude ka a ƙasa da an turbude mutum a ƙasa malam ba an gama ba shi ke na fa yanzu ko kwana goma aka ce za ka yi ko kwana goma aka ce mutum zai yi a kabari ko kwana goma aka ce mutum zai yi a kabari a turbude ka ce ma kada a buge shi kada a ce mashi komi kada a ce a mashi wata tambaya kada a ce a yi mashi komi to wannan a ya isa a ga wannan babban matsala ce don haka na Allah shirya da mu Allah kuma ya taimake mu mu bi mu koma mu san abubuwa wato na ilimin addini da mu bi Allah da kyau ثم تقدم سياق في جلب عقول علماء الدنيا والآخرة ila النظر إلى مخلوقاته تعالى shi yakin ya jawo hankalin malaman duniya da na lahira zuwa ka su nasari su duba irin halittu na Allah madaukakin sarki Allah ya ce ما خلق الله السماوات والأرض yatafakkaru fi anfusihim shin ba su yin tunani ga kawunan su liyarji'u an gaflatihim dan su dawo daga barin wannan gafala nasu ma khalaqa Allahu samawati wal arda Allah bai halicci samai da kasai ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa illa bil haqqi sai da wani sababi ba haka nan ba ne kawai Allah ya halitta tambayi da kasa sai da wani sababi abi sababin sabitin da wani sababi dalili tabbatacce wa gayatin da wani gaya labudda min ba makawa sai an kai gare shi wajalin musamman sannan kuma da wani ajali wanda aka ambata lizalika ga wancan wato musamman wanda aka ambata lizalika tafna saboda wancan a lizarika ta fina inda intihai ga wancan ita duniya za ta kare da sammai da kasai din da za su kare lokacin da wannan ya kai karshe hmm. lizalika ta fina inda inda intihai wato ga wancan lokacin da ya yi za ta kare wannan halittar sammai da kasai da waye lokaci ya yi za ta kare wa ba da hu bayan karewar sama da ƙasa komi ya ƙare albas sai tashin kiyama wa inna kasiran minan nasi da yawa daga cikin mutane su almukallafin baligai bi liqa'i rabbihim lakafirun suna kafirta game da gamuwa da ubangine su ai la yu'minuna bil ba'thi batin imani da tashin kiyama ba'da al bayan mutuwa wannan rashin imani shi ke jawo wahala kenan an ce mu hankali mu duba mu gani shin duba halittar sama da ƙasa da abin da ke cikin samai ƙanna na Allah ne ya halicce su ya ce amma akwai sababi ba haka nan ba akwai kuma wata gaya da ya sa wato wani lokaci ba makawa sai an kai wa ajali kuma wanda ke wanda aka ambata kenan in lokacin nan ya kai ya zuba mu kai ba ne duk da ana dai alama ce muke samun mu yanzu akan mu wannan duk abubuwan da yake faruwa alamomi ne da kusa da tashin kiyama din amma dai ba a kai ba to wayannan alamomin da su ne kawai yanzu to da lokacin yayi ba makawa za mu ga wannan wanda kuma har da ƙarshe addu'a mutu baki ɗaya sannan kuma a tashe mu Allah ya sa a tashe mu da imani to shi kenan wani mai tsiro النار فما كان الله ليعذبه ولكن أولم يسيروا في الأرض شنبت لتفيا أتشين كسابا فينظروا سدوبا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كرشان وين دقي من الأمم يلقى الأمة ما كرشان تعالوا كان yi ilakin shi ne halakar da su da yake tsari a malihin alal duniya saboda takaitarwa aikin sun tsaya sun yi kawai aikin duniya sun yi aikin duniya kuma ya riga ya kare allazina addahum ko ila ila zibin rusuli wanda wannan rayuwar duniya san rayuwar duniya shi ya kai su sa suke karyata manzannin Allah addalai ne da ake su manzannin Allah wanda suke nuni suke shiryawa a dan aiki lahira kanu su wayance da aka halakar a shadda minhum quwwa sun fi sun fi wa'annan ko sun fi su karfi ka ajin wa samud kamar adawa da samudawa wa wasarun arda sun tona ƙasa sun shuka wato sun gina ƙasa ai har rasuwa sun noma ƙasa wa sun juya ta duk sun hode ƙasa lizzai ga shuka garsi da kuma da dashe wa maruwa suka raya kasashen kasuka suka raya ta ita ƙasa duniya baki ne aksar mai ma'amaruwa fiye da kuwayin nan ko kuma suwayin nan suka raya ta haliyan na halin yanzu وجاءتهم رسلهم بالبينات من وجاء منزنين الله suka zo musu da hujjoji kuma bayanai bil hujjaji zahira da hujjoji bayyananu allati tu'addihim ila fahmil akhirah wanda zai kai su zuwa ga fahimtar lahira fa bau amma yayi suka ki lima ya rauna saboda abin da suka gani min fawaidid duniya na amfanin duniya Allah ce ta fito hun bil imani wani suka ne in sun imani to wannan fa duniya ta kwace musu saboda haka da wannan ya suka ki hatta ahlakahum ha Allah ya halakar da su ahlakahumullahu kama kan Allah wal yazlimahum Allah bai kasance yana zaluncin su ba bi ilakihim bi ghairi ya bai halakar da su ba tare da zunubi ba sun yi laifi ne sannan kuma Allah ya halakar da su walakin kanu musulmi yuzlimun sai dai su sun zalunci kawunansu ne bi ta ka zibi rusuli saboda sun karyata manzanninsu ta Allah shi kiyaye mu ثم eh. eh. أن كذبوا بآيات الله ثم بعد إهلاك بايا أن هلكت سوكما كان عاقبة الذين أساءوا السوء تيا كثن شوئنن sakamakon waɗannan da suka yi mummuna to sakamakon su kuma mummuna sun yi mummuna to kuma sakamakon su mummuna a takaice su ne sakamakon su wutar jahannama wannan da ya nuna da munanawa da suka yi wa isa'atihim ai bi an kazzabu bi ayati shine sun karyata ayoyin Allah alqur'ani wa kanu bi ayati bayan sun karyata suna izgili ga qur'ani ai sa'atin hiya muna munana wasu shine karyata wasu da ayoyin Allah da kuma izgilin da suke yi da ayoyin Allah Allah ya kiyaye mu na'am الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون Allah ya bada wal kalka Allah ne yake fara da halitta yanshi kalkin na yake fara da halittar mutane sun mai idu sannan ya mai da halittar ta mutane da suke wato nan bayan mun mutu nan ga halitta farko an yi mu gamu a duniya za mu koma lahira kuma mu koma lahira nan wato za a sake halittar mu sun mai idan hitur jagun sannan zuwa ga Allah suke ake mai da su to kankan an ce a mai da mu ga Allah amin yadda cewa Allah shi ne ya halice mu shi ne kuma ya kashe mu shi ne kuma ya sa kira mu kun ga muka sa mun yi aikin alheri kawai shi kenan sai mu shiga nema ko in ba mu yi aikin alheri ba to Allah shi kiyaye to ana da ya gaya wa mutane shi ne a farkon mu shi Allah shi ne ya halitta farko sannan shi ne mai maidawa ba wani kenan to haka wa za a bauta mawa shi kadai ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة رانا كياما ranar kiyama tashin kiyama in ya zo wanda yana nan zai zo ba a san ranar zuwan shi ba Yi yublisul mujrimun masu laifi za su yi shiru ba bakin magana ai yaskutul mushrikuna li inkida'i hujjatihim wato mushrikai za su yi shiru domin hujja ta yanke da an ce a ga kuma to an zo tashin kiyama kafi yi baya da abin da zai ci za su ciro wadam ya kula mu ولم يكن لهم من شركائهم ba su kasance ba ai la kunu lahum min shuraka'ihim daga wayanda suke bauta ma bayan bayan Allah wato na shirkar da suke yi mimman ashrakuhum billahi wayanda suke hada su da Allah wa humul asnamu sune gumaka li yashfa'u lahum wato dan su cece su to wannan nan wai su shufa'a ba su da ceto a wannan rana wa kanu ay yakununa bi shuraka'ihim za su kasance da wayanda suke bauta mawa din suke tarayya da su a nan duniya ko kuma da gumakansu za su haɗu duk su zama kafiri na sun kasance kafirai ai mota bari na minin suna kafirce ma juna wace to ai kai ne ka ja ni wallahi ba ni ai ashe ba a karama kan lafi da gumaka ne to bayan guma kama ai akwai wasu kuma yan to Allah zai kyauta na'am wa yawma taqumu saatu yawma idin waya mata kuma sa'atu ranar tashin kiyama yau mai zin ya tafarraku rannan za a rarraba almominu za a raba almominuna wal kafiruna wato da muminai da kafirai Allah ka sanya mu cikin muminai na'am فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فهم في روضة يحضرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات amma wanda suka yi imani suka yi aikin nagarta fa hum fi rawdatin suna wan dausayi na aljanna yubaruna suna farin ciki yasurruna wala buru wala buru asurun farin ciki suna farin ciki wa qila min at-tabiri wa huwa tati na'am وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء amma lalina ruwa ka zo bi ayatina amma wanda suka kafirci suka karyata ayoyin mu wato shine alqur'ani kuma suka karyata cewa saduwa lahira za je lahira suka kai tashin kiyama kenan da wani wannan fa ka fil azabi mudarun inna ana halartar da su cikin wuta cikin azaba ai la yanfukuna ana ba su rabuwa da wannan azabar da su shiga safe da yamma kullun da kullun a cikin ta Allah shi mu na'am lama bayyana ta'ala azuma azumati yayin da Allah ya bayyana girman shi fil ibtida'i wajen fara halitta bi qawlihi ma khalaqa Allahu samawati wal arda wa bainahuma illa bil haqq da yace ba mahalicci sammai da kasai ba da abin da ke tsakanin su sai dai da abin da da wani dalili wa azumati fil intiha'i da kuma girman shi Allah wajen karshe bi qawlihi da yace wa yawma taqumu sa'atu ranar kiyama an ta tsaya an wa annan nasa yatafarraquna Fari ni mutane za su rabu kashi biyu fari fariƙun filjannati wa fari fi sa'ir wasu jama'a za su tafi aljanna wasu kuma su rubuta za su sa'ir wato cikin wuta bayan wannan sai Allah amara bi tasbihi wa amdi sai ya umarni da ai tasbihi gare shi da kuma gode mashi ba kala Allah ya ce subhanallahi ya tsarkiya ta fita ma Allah ai sabbihullah bima na sallu da aka ce nan ku tsarkake Allah wato ku sallah hina tumsuna lokacin da ku kai maraice ai ta bin fil masai kuke shiga yammaci wa fi salatal magharibi wal isha'i a cikin wannan sallar Magariba da isha'i sun shigo wahina tusbihun da kuma lokacin da kuke waye gari wato gari ya waye ai ta dukuluna fi samai kuke shiga safiya wa fi salati subhi a cikin akwai sallar subhi na'am wala kullu hamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina wala wala hamdu kuma godiya ta bada ga Allah fi samawati a cikin samai wal ardi da kasa itiradun wato gitawa da wa ma'anahu ya muduhu haluma, wato mutanen sammai ko halitta daga cikin sammai da ƙasai duka suna gode ma Allah washiyan sannan kuma da yamma adabun alahi ne wa fi salatul a cikin wannan akwai sallar la'asar wa na tuzuru da kuma lokacin da rana ke zafi a yi ta dukuluna fi zahira kuke shiga cikin zafin rana wa fi salatul a cikin wannan akwai sallar a zuhur wakila an ce almakasudu bi tasbihi wa abin abinda ake nuni da tasbihi da kuma tahmidi maruya maru maru ruwaya an abi hurairah wa abu an ma abinda aka ruwaito daga abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah mai iya da amincin Allah kala ya ce man kala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'a marra wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi a rana guda ya faɗi guda ɗari huɗat yahu za a kankare zunuban shi walau kana mislu zabadil bari wannan zunubai nashi ko da sun